'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai ba. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Zai samarwa da Kano alkibla zai zama akwai mai tsawatarwa a Kano. Duk wani abu da ya shafi al'umma ya kamata a ce majalisar jiha za ta iya yi. To amma yanayi saboda matsalar da muke da ita a ƙasar nan na siyasar mu bata kankama ba sosai ba mu da political culture shi yasa duk muke samun matsaloli ba sai gwamna ne zai neme su da su zo su tattauna wani abu ba su ne za su ga abin da ya kamata su tattauna su tattauna din a tsakanin su kafa majalisar ba da shawarwari ta dattawan kano a arewa maso yammacin najeriya da gwamnan jihar yayi a makon jiya shine batunmu na yau a shirin adakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu saurari a ranar Asabar ɗin da ta gabata ne gwamnan Kano a arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Abba Kabir Yusuf ya sanar da kafa majalisar ba da shawarwari ta dattawan Kano wadda ta kunshi muhimman mutane da suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa a matakin jiha da kuma na tarayya. Majalisar a cewar gwamnan ta kunshi tsaffin gwamnonin jihar da mataimakansu da tsaffin shugabannin majalisar dokokin jihar da mataimakansu da tsaffin shugabannin majalisar dokoki ta ƙasa 'yan asalin kano da mataimakansu da tsaffin alƙalan kotun koli da na ɗaukaka ƙara 'yan asalin jihar kano da kuma tsaffin joji-joji na jihar ta kano da na tarayya 'yan asalin jihar ta kano sauran su ne shugabancin majalisar malaman kano da shugabancin 'yan kasuwa da shugabancin masarautu da tsaffin shugabannin hukumomin tsaron najeriya 'yan asalin kano da sauran muhimman mutane a fannoni daban-daban na rayuwa manufar kafa wannan majalisa in ji gwamnan shine samar da alƙiblar da ta dace ga gwamnatin jihar wajen sauke nauyin haƙoƙi da bukatun al'ummar jihar ta Kano ta kowace fuska. Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce a kan sha'anin shugabanci da bibiyar haƙoƙin ci gaban al'umma ya yi tsokaci game da wannan yunƙuri na gwamnatin Kano. Na farko dai gaskiya kusan an taɓa yin shigen irin wannan ba za mu ce daidai da wannan batun da abubuwa suna canjawa a lokacin da aka fara yin magana kano elders tun lokacin soja ne kuma kano emirate council ta kafa duk kusan shigen irin wannan mutanen da ya lissafa yanzu yi da su an sassa su a wurin 1995 kenan to abin tun da yake ya kasance eh, ba tsarin mulki ne ba an zo an kawo sabuwar jamhuriya 1999 to saboda haka dole abubuwa su canja to ya kamata kuma mu fahimci wani abu shi wannan tsari eh, na demokradiyya kuma na constitution gwamna shi yake da authority majalisa tana da authority kuma tana da damar da za ta yi abubuwa duk wani abu da ya shafi al'umma ya kamata a ce majalisar jiha za ta iya yi to amma yanayi saboda matsalar da muke da ita a ƙasar nan na siyasar mu bata kama ba sosai shi yasa duk muke samun matsaloli saboda haka ana tafiya ana gyarawa lokacin da malam ibrahim shekaru ya zama gwamna ya kafa abubuwan da suka shafi shari'a shari'a commission zakka commission hizba board saboda a doron bayan shari'a ya zo kuma shari'a da musulunci ba abin da suka karfafa a harkar jagoranci kamar shura saboda shigen wannan abin da gwamna na yanzu his excellency abu kabiru sube shi malam shekaru ya ya kafa majalisar shura wadda ake duk kusan mutanen da aka lissafa za a sa a wannan majalisar an sasa su a shura ta malam shekaru kuma a wannan lokaci aka sa malam isa waziri wanda shi ne dattijo duk mutane manya-manyan malamai wanda sun yi haɗa biyu sun yi karatu irin tsari na zamani kuma sun yi karatu na addini suke ba shi girma malam isa waziri ne shugaban wannan shura ta malam ibrahim shekaru kuma aka sa malam na'ibu suleiman wali yana ciki mataimakinsa kuma duk wa'annan mutanen irinsu suna ciki da 'yan boko da wanda suke likitoci da wanda suke injiniyoyi da wanda suke tsofaffin ma'aikata irin su Profesa Ibrahim Umar duk suna ciki manyan 'yan siyasa Alhaji Bashir Tofa yana ciki to saboda haka kaga duk wani abu ne shigen irin wannan an shi to ni abin shawarar da zan bayar mai girma gwamna a zauna a fahimci menene aka yi a wa'ancan lokuta menene matsalolin ya za a gyara amma babban al'amarin da wannan majalisa ta za ta yi shine haɗa kan mutane ya zama cewa an samu haɗin kai an fahimci juna kuma idan wani abun suka ga ba daidai bane za su ce masu to ya excellency wannan ba daidai bane duk an yi irin wannan ashura da malam shekaru ya kafata shi ma dai dr sa'idu ahmad dukawa masani akan dabarun mulki da kimiyyar siyasa wanda ke koyar da waɗannan fannoni a jami'ar bayar kano ya yi fashin baki a kan alfanun da ke tattare da wannan majalisa ko kwamitin dattawa na kano musamman ta fuskar kare haƙoƙin al'ummar da ake shugabanta da farko dai zai rage ƙazamar hamayya tsakanin waɗannan jiga-jigan 'yan siyasar na kano na biyu zai haifar da haɗin kan magoya bayansu na uku zai samarwa da kano alkibla sannan zai zama akwai mai tsawatarwa a Kano duk sanda aka ga wani abu ya tafi ba daidai ba kuma ina ga Legas tana da makamancin wannan kwamitin domin dududu bai fi mutum goma ba waɗanda suka haɗu suka ce a ah, kwamacalar Legas ta isa haka suna son su samar mata da sabuwar alƙibla kuma suka samar kuma ake bi a tiryan-tiryan daman can mu ne a arewa muke eh, gaza samar da haka musamman a kano din ake neman izama kano kamar babu babba kamar babu manya kamar babu dattawa amma yanzu da aka yi haka an samar da ba, na cewar eh an yadda a kano akwai dattawa a kano akwai manya don haka idan suka haɗu Eh, za su iya samarwa da kano sabuwar alkibula da za a ɗora mata tafarkin cigaba mai ɗorewa. akwai ƙarin bayani nan gaba game da hanyoyin bi domin tabbatar da cewar wannan sabuwar majalisar dattawa ta kano ta biya bukatun jama'a duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Masaure da yake masana sun yi bayani fiye cewa wannan ba shine karo na farko ba da gwamnatin Kano ta kafa makamanciyar wannan majalisa ta dattawan Kano. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya fayyace wasu hanyoyi da za su sanya ayyukan majalisar su dace da bukatun al'ummar Kano. Ina ganin idan ana son kwamitin da a Kano ya aiki, to na farko dai ya zama na an ba su ƙarfi sosai na ta yadda za su iya haɗuwa ah, su tattauna abubuwan da suka damu Kano. ko da gwamnati ta sani ko bata sani ba ma'ana ba sai gwamna ne zai neme su da su zo su tattauna wani abu ba su ne za su ga abin da ya kamata su tattauna su tattauna din a tsakaninsu abu na biyu ya zamana za su iya matsawa gwamnatin lamba akan cewar wata shawara da suka bata to lallai fa a tabbatar an yi aiki da ita ba tare da cewar wani ya ji cewar ai gwamnan dan gidan siyasarsa ne ko yaransa ne na siyasa ko ɗansa ne a siyasa ba zamana kanan suka suka fuskanta za su yi magana da murya ɗaya to idan suka ɓara cewar ga abin da suke fama da gwamnati ta yi ba ta yi ba to al'umma za su yi ca akan gwamnati kuma ya zama na ba tare da jin tsoro ba za su iya cewa idan ba ka yi yadda ake so ba to ba za ka samu zango na biyu ba kamar yadda muka gani an yi a Legas ya zama suna da ƙarfin da za su iya sawa lallai gwamna ya sauka in ya zango ɗaya to in dai suna da wannan ƙarfin to abin duk da suka yi aiwatar za ka ga gwamnatin a guje ta yi kokari ta tabi ba ta da kuskunda ba. To Allah ya sa a dace masu ware karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina